wasu mai ike da suna akiyatul mu'mini shi haƙuri akiya turke ne da mummuni inda ake son haka faru jaki ka gana tsare shi da igiya duk inda je zai dawo jirgin cikin nan duk inda je kuwa ka tsare akuya to haƙuri shi ne turke ko cikin mummuni mu suke muke ce ba sa a wasance ɗan wancan ne suke ce ba sa turke hmm? suke muke ce wasu wasabaru a khiyatul ya allati yajulu thumma yarju ilayhi inda zai fi kaya, kewaya ya kewaya ya kama tsallar tsallarsa dole ya dawo nan ilaiha wasaƙo imanihi kuma shi ne ƙaurin imaninsa allazi ko allazi ya ce madu laho, alaiha wanda ya dogara ya haka ala imana liman la sabar ba imani ga duk wanda bai takwai. wa in kana ko da akwai imani fa imanun qalil fi gayatil da'f ya kai ƙarshe wajen rauni da'ifun jiddan wa sahibu banun qalil fi gayatil da'f sahibuhu me wannan mimman يعبد الله ala harfi wanda bai da imani ba Shi ne mai bautan Allah akan harfi fa in asabahu mana kan gefe fa in asabahu khairul tuma'an da bihi fa in asabahu fitna inqalaba wajen wajhihi kaga irin wannan hasirar duniya wal akhirah sai za ka samu a yau ɗalibai ba zan ce musu malamai ba inda duk albashi ita suna ba kuma za ka iya magana da na faɗi tare suna aukuwa ya ji nan makarantar da ke cikin ba a iya biyan kaza sai ga makaranta sabuwa an buɗe sai ka ga sun koma wurin suna farawa yau yau yau yadda suka zo maka yiwu ka za su faɗi an suka ji wata ko suka ji dokokin da kafa tunda mu ne za ka zabe su malalata to ko duk wanda ya sa makarantansa kuɗi to ka san da akwai bin doka to kuma ba su da ita ba su da mutuncin jin doka saboda haka nan ka ga eh lalle da an za gama shi da an fara yan da ya ka rauni ni ba ya wulakanta ba nan kuma wai wulakanta ya ba kamar ne na ce ni ba ya san ba da hakin haka ba to haka hai rayuwar na yawan da zauna duniyar nan gaskiya wancan mutum mutumin da yi magana na magana ta a cikin magana na zaune bai da gari ba gaskiya ne duk wanda bai shigar kitare kitan mutane ba bai san kwaɗi wallahi da duk karatun ba bai san mutane hmm? ai wannan ba da ko ja da gangan kai wanda yake abin nan ne kamar misalin na ce wanda ka je yana magana yana kare mata bai san su ba labarin su ke amma ba shi mallaki mace hudu tukuna sannan za a yi magana da shi muna makarantar lokacin a kace in ka a tashi ana magana in sha'i na tashi ne magana

sai ce yanzu ya rige abu da shin malam ahmadu yana da mace ko bai da mace a malam ajiye da kafan ya kashe ba shi da ita daga ce to magana sa gaba da magana bazarci amma da ina da mace to babu sakka yadda ya kawo waɗannan na gaba da ka sauke ta na ce a banne sake magana aka ce na ba za ka ƙara magana ba irin point ɗin da na kawo to na sake na sake kawo wasu dole ne su ba ne amma ina kwaron magana kai ne idan ba ka yi hulɗa da su ba ka yi musamman ɗalibi ina masa nasiha ka kiyaye tsoma bakin ka harkar mutane ka kiyaye ka ga ana abu ka saba ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba tafiya ba to ballan sana ma ce gaba ɗaya ma layin ka ne ba ko ka ga da wani da wani sun shiga wani hali to sai ka ke yi koma baki a cikin ka koma jere ka ce wani na da kirki wani ba da kirki ka ke yi wannan magana mutane sai wanda ya zauna da su انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم يهض منهما إلا بالصفقة الخاسرة وان ده دي بيده قريب يطلب قومي با ده الدنيا ده إلا سنكين أثارا دنيا فيها قول فخير عيش أدركه الصحابة fiyayyen rayuwa wanda masu rabo suka same ta ajin bi sabar yin hanyar haƙuri haƙuri duk abin da za ka za ka haƙuri da kai shi ne ke maka amfani kun ga an koma magana mu da ɗazuku da hanyar haƙuri ba ya yaƙi na bada ya fi Kashi hmm? a daraka hussu a da son samu ganin bi sabarin zama ya zama da bai zama ne da gani da a ta ta shi Allah sai ba yadda ba a yi ba a haɗa mu da ƙungiyar nan mai faɗa mu ce o oh, mu ƙungiyar mu ce ha buga a buga a faɗa su yi zage su ƙaƙa su na komi ya cancanta su faɗi duk abu da su faɗi a faɗi ya cancanta sannan ba ma abin da ana ma ba su haƙuri sai haƙuri yanzu ba ɗauka ake ba ba kwara ake ba ba ta makuri iyakaci in ma zagabi za ma a sha dakatar da kai da zawasi to ba kai ma wa'azi ba mutumin da bai kai masa ba yi wa'azi ba a ce an dakatar da shi a kai za a dakatar da shi fa khasira laishin adaraka hausu da bi sabari wata rakkau suka yi sama ila a alal manazili bi shakurhe cewa wani ake son fari da su a zuciyarsa ka bi rayuwa annabi ne kyau shin annabi ne ne mai sai fada ka bi labarin ne kyau ban da bai ne sai Cutar su da aka yi a makka an kashe musu an kashe amma da gari a fama mutum tausayi zai ji amma da Allah fama na cike ya hudu maimakon yi fushi ce to tun da wannan addini cuta ake ba abu nan na masu ta a bi shi ko ya ka matsa ce ko lokacin da kai ka ka tura su aka tura su koyuka wasu ce su koma gida wasu a ce su koma kaza kaza hakuri a sai suka matsa suka fara cewa annabi mutunci aka yi an kusa hana musu zuwa ka ba sallah sai kai da hakuri ya zauna a gidan abin da idan yau aka yi faɗa ce aka ce za ibar maka kashi shi aka ce ba yankuru bikin lalina kama yasbitu ka aw ya yaqtulu ka aw ya kharidu hada abu uku ajanda akashi a kulle a kora to saboda kanan kafin a kai ga wannan annabi ce to tun da yake an riga an yi Allah ya ce baka matsalar amma da Allah bai ce ka gama da zawa ina nan zawa ba ka fasa ka yi duk yadda za ka yi ka samu kanka a madina cikin ya kwanemi taimakon Allah sai ga shi a madina a madina ma ba su bashi ba suna zuwa su zambulo suka zuwa zuwa su zambulo shi ko faɗan bazar da aka yi sai zuwa su kaza su kashe yana so ya kwace haƙƙinsa sai suka suka suka masa suka zo su ba su da an kwashe masa arziki a maka shi ma tun da za su je to su masu zuwa wa A kalan ni bana yi kai akai uhudu yi khandaq daga khandaq ne ke an gama daga yanzu ya faɗa su na ƙarshe ke nan ba su fara wani ba na kirki duk faɗan da za a yi daga baya ba ba yake kaga hakuri gaya kuma Allah na da iko zai iya taimakon shi da manyan bashi don mu koya wasu muhimmu da biya da aka yi an ga tashin hankali ta duba da aka tura mutumin farko aka biyo shi yan yan yan yan da an gan shi da taguwa annabi aka kashe taguwar ka danta ba fa aka tinye naman daga da zai tun da ake aka amma yi ka kawai ja ba su zo da wani abu ba inda akwai darajar tsakin Allah cikin zan wannan ya zo ya tafi kuma suna zuwa din na yana jin su da usulun aka turo wani babban mutum sai bautan Allah aka ce da kafin ya an gano shi akwai wani na zuwa da ke ba ko ina masu harama da masu raƙuman hadaya sojoji masu kayan yaƙi ta koma gifi kawai aka koma za ka turo masu raƙuma masu hadaya ana labbai kallahumma labbai labbai kala shari kala kala bai da raƙuma da kaya kowane raƙuri an lulluɓe shi da mayafi za a kai shi nama ne za a ji a yanka ina zuwa ya kalle su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan bai kamata a kalle su daga kanki ya kamata kun suna ina zuwa ya ce bai kamata ta race ce dan kawai ya kace haka ake kan da wuri aka turo wani mu shi ma aka faɗi aka take turo kuma su hai sa'an aka ka aka ne gida kaga dai faɗan ba a yi faɗan ba ku duba irin wulaƙancin da aka kuma wajen sulhi ta inda kowa a wurin ya harfuta a yi faɗan kawai ya ka a yi kaka ke fatahu da su an ci nasara ke suka ji wani nasara ne ka ce za mu shiga maka kuma mu koma gida suna mun ci nasara wace nasara muka ci shi ba komai za ku barka ta kuwa ba a kwana ta shi an ganta ila a alul manazil kane bi shakurhi fasaru baina janahayi sawari wa shukuri suka ci gaba da safiya a tsakanin fuka-fukai haƙuri da godiya إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم نن نعم، قوانا